sannan ana amfani da zuma gurin sa saushin leɓe leɓen leɓenki yana da ƙarfi yana yawan fashewa musamman lokacin sanyi za ki iya amfani da zuma ki shafa na tsawon minti sha biyar zuwa ishirin sannan ki wanke da ruwan ɗumi shi ma yana saka laushin leɓe kuma ba zai sa bakin ki ya rinka tsatsagewa ba sannan ana amfani da zuma gurin farce ma'ana kumba idan kumbanki kina so ki tara shi ya tsawo saboda kai ya rinka kakkaryewa za ki amfani da zuma ki shafa shi ma na tsawon mintuna in kika gama sannan sai ki wanke da ruwan ɗumi kuma za ki iya amfani da gishiri shi ma duka dai saboda hana karyewar kumba amfanin zuma yana da yawa matuka gaskiya idan muka ce za mu kawo su ba za mu iya kawo su duka ba wannan shine ɗan takaitaccen abin da zan iya kawowa game da zuma da haka nake cewa sai mun sadu a shirinmu na gaba insha Allah